الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأحملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ آه، وذكركم هنا شرح أصول الكتب وشرح الورقات الشيخ عبد الله الحوبان إن شاء الله لا مدرسين فيها ثم لا متعشي المندوب والمباح وكمان تكون بياني أكام الأحكام الشرعية التقليديه wato kunce-kunce na shari'a wato da aka tsora واجبي shine wajibi da mandubi da jahili da haram wannan kasan wannan islahi ne saboda duk inda aka ce maka wannan abu wajibi ne kasan mai ake nufi da wajibi man ce mustahabi mai ake nufi da shi ko mubahi ko jahili, maka wani haramu kasan mai ake nufi da shi ba wai kai kasan an hana abu kaza ko dole kai abu kaza to yin wannan islahat wato na usulul fiqh wanda kuma za ka same su a cikin cikin kamar yadda za ka samu tsawar hadis a cikin hadisai a cikin maka wannan hadisin sahihun ne wannan hasanun ne wannan sahihun marfu'un mawqufun dole ka san me ake nufi da waɗannan yarurruka na malamin hadisi to aka malamin fiqh ma suna da nasu satin da ya gabata mu yi bayani akan wajibi ma'anansa da kuma a yau kuma za mu yi bayani akan almandubu wal mubah almandubu abin da yake mandubi wato abin da yake mustahabbi ne ka yi wani babu da kuma mubali wanda ya halatta ka yi shi wato ya halatta ka ina ga za ku iya mammatsowa na bayan ku na musamman shi na gaban na matso tun da ba samun sallah ba ne ina ga halatta nan mammatsa gaba a kan wasu a baya da samu yin shiga ما ليس والمندوب والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه أو ذاك شو مندوب شيني ما يثاب على فعله Abun da in ka aikata za a baka lada wala ya aka wa latar in ka bar shi kuma ba za a maka uku ba wannan kamar yadda ka faɗa hukunci aka faɗa a matsayin ta'arifi to da cewa in ka aikata mandubi za a baka lada idan ka bar shi kuma babu alhaki ka ga har yanzu dai ba a gaya maka me mandubin ba hukuncin sa aka gaya maka to malam zai zai masa bai mana tsari amma da kai mandubi shine ma ma amara bi shari'u la ala wajhi an ce kai amma ba a lulluta maka an ce dole ne kai ba to kaga in kai za ka samu lada in ka bari kuma babu alhaki والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه إقام إن كي أقول لا إن كبش هو بدا مفوق با فكي والمباح يجي والمباح أبدا يكي مباح وما لا يصاب على فيه abinda in ka aikata shi ba za a baka lada ba wala yi wala kai kuma ba uku ba a kamfanin sa in ka bar shi ba in ka ba lada wato ba ko ba kamar ka kawo yana jin sanyi sai a yana ɗan jin zafi sai wasu kanin jin sanyi ba lada ba ne ba ne ko na ka kamar ka kai kai bari goge riga na kafin yi fata ba lada babu babu ala duk abin da yake mubahi ne in je na nan a mubahin ka ko in kai shi babu lada ba alhaji sai dai har zama wata hanya ce ta abin da yake wajibi ko zai ba za ka samu lada ko manzuri ko kuma hanya ce ta haramun ko kuma ta makaroni to wannan ta haramun ne za a rubuta maka alaƙi to wannan shi ake cewa mubah to amma kaga wannan shi ma hukuncin sa aka gaya ba. maka annubahu ma la yusabu ala fihi wa la yaqaw ala kalbi mubahi shine jahili abu na halal wanda in kai ba za a baka lada ba idan kuma ka bar shi babu alhaki kamar cin badan ko cin tsire kaga dama ka ci kaga dama ka ci babu ruwan shari'a da wannan ba lada ba ne ba To wannan hukuncin sa ne kamar ce menene mubahin ko ne ma la ta'allaqu bihi amrun la nahyun li dhati abin da ba a ce kai ba ba a ce kar kai ba kaga an baka izini ke kaga dama kai kaga dama karfi To wannan shi ake cewa mubahi to in kai ba lada in ka bari babu ne ba alai wannan tarifin na imamu juwaini na warakat mun ke hukunci ya faɗa kamar yadda ya tarifin wajibi ma bi sabu ala fi'li wa yaqabu ala tarki muka ce wannan hukunci ya faɗa kuma sun aibanta irin wannan tarifin suka ce wa innahu min jumlatil mardudi an yusala al ahkamu fil hudud ba a karban irin wannan tarifi to amma dai ya nuna maka mai hukuncin to shine malam zai mana sharhin wannan bayanin da mai warakat ya faɗa yace al-qismu thani bangare na biyu na al-ahkamu shar'iyya at-taklifiyya al-mandubu shine mandubi da wannan sunan aka fi sanin ba amma na ce masa mustahabbi ko fadila ko tatawwu ko na ko na tira da sauran to kaga kisimi na farko shine al-wajib sai ce wa huwa lughatan ay al-mandubu din al-lugha ismu maf'ulin min an-nadab ismu maf'ul ne daga nadab an-nadab shine mazari nadama kuma fili amri yanzubu fili mudari kaga almandubu kaga almaful kenan ismul maful sai ce wa huwa du'a'u ila shi ne kira zuwa ga aiki to idan an ce ismul fi ne daga annadabu annadabu kuma kira zuwa ga abu sai zama almandubu lokacin almad'u ne almad'u abun kira abun kira kaga annadabu lughatan addu'a almandubu lughatan almad'u wato abun kira abun cewa kai abun da ake so kai mun fahimta sai ce wa kayyadahu ba'dhum bisu'a ila amrin muhimmi. wani ya kira ah, abin da ake nufi da mandubi shi ne a kira ka zuwa ga wani al'amari muhimmi a ce ana son kai wani al'amari muhimmi don nan ne ake ake cewa na daba amma in ba muhimmi bane sai a ce abu kawai ya kira shi zuwa ga wani abu sai ce qala sha'ir wani mawaki ya ce la yasaluna akahum hina yanzubuhum fi na'ibati ala ma qala burhan la a akahum burhanan daga daga tan karshen baitin ba sa tambayan dan uwansu burhanan hujja hina yanzubuhum yayin da yake kiransu fi na'ibati akan wata matsi ko wasu masifu da suka same shi alama kala akan abin da ya faɗa in ya ce wani ya zalunce ni ko wani ya buge ni ba za ta mai ta so ya yasa ya buge ka kawai za su kawo masa ɗauki ne su jira wa wani ne saboda zan kabilan su ne Shi shine ma'anar la yasaluna akahum hina yamdubuhum fi na riba ta alama kala burhan in dan uwan su ya ihu yace yace yace yace yace wara asa wayo na? wani ya bugi kai na to kawai ya zo su kama dukan wancan ta sa tambayar ko ko shi kana ko ya fara duka ne aka rama duk wannan bai dame su ba su dai ɗan uwansu kawai suke mai suke taimaka wani abubuwa ne irin na jahiliya a musulunci in wani yi iwu da wani ya da kai zai kashe mai kamata kaga in ramawa ya yi shi na ai wajen za a sayi adin sai ya tun mintuwa bai zalunce ka ba albadi azam wanda ya fara shi ne a zalunce da kuma ka ba kai abin da yake na wato halali to da nan annadamu shine kira zuwa ga abu himmi wanda asali an fi amfani da shi kira zuwa ga a kawo maka ɗauki wata musiba da ta same ka shi yasa masu nawa suke cewa abun nutuba za mu zo kansa nutuba wa abata wayo babana wa ra'asa wayo kaina to kaga wani abu ne na bala'i ya sauka maka kake kira zuwa ga zuwa gare shi yace wasu ilahan a islami malamai shine sha'i shine hina yandubu a hina yad'u yayin da yake kira a islami malamai usul ma talaba sha'a ga ma talaba shari'u fi lahu talaba ghayr jazimi ma talaba shari'u fi lahu talaba ghayr jazimi abunda mai shari'a ya nemi aikata amma nema ba na yanki ba wato abunda qur'ani da hadisi yace kai amma bai ce dole sai kai ba shine mandubi sai ke ko mustahabi kaga kenan akwai umarni a cikin zabo shine muka ce ma amara bihi shayu ala ghairi wajhi al-munkar an ce kai amma ba a zinta maka sai kai ba sai misali ce kasiwaki kaman aswaki kaga aswaki an yi umarni a yi aswaki amma ba a yi yanki aka ce dole sai kai aswaki ba amma ya zo a hadisi da wadda an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli salati ko inda kulli wudu'in ba don kada zan ta al'umma ta ba da sai umarce su da yin aswaki duk lokacin da za su yi sallah to kaga wannan umarni da zai umarce su amra wujubi ne amma amru na dabi kan ya riga umarce su ai ya kudi tar da su a kan to kaga aswaki duk inda za ka yi musabi ne wajibi ne ana yin sa aurare kama ka wurin sallah farko su umarin alwala in za ka yi alwala ana son ka yi aswaki idan ba daga yin alwalan za ka yi sallah ba ila ka shi wani abu ko ya daɗe ana son kuma kai kai sau saboda hadisin nan karanta kalma sannan idan bakin kai canja ana son kai ki kuma ba sallah za ka yi ba saboda aswaki kuma tsara su lilfami wa marbatun sau saboda haka yana yana tsaftace baki kuma yana sa Allah ya yarda da kai sannan ana son kai ki ka tashi daga bacci domin mai bakin ka tabbas zai canja saboda yawon bacci ana son kai asuwaki za ka shiga gidanka maganar ta suma yana in zai shiga gida sai asuwaki kawai da ya shiga wa matansa da tsafta kada yi magana su dinga jin wani abu yana tashi da yake a bakin sa to kaga duk lokacin da bakin kai canja ana bukatan wato yin asuwaki to wannan dukkanin su mustahabi ne suna yana da falala ba wajibi ba da za ka kawo misali na mustahabi sai ka ta yin asuwaki kawai mutlaka yake warrawati da kuma rawati. rawatib su ne sallolin da ake yi na nazila kafin sallan farilla ko bayan sallan farilla to amma kafin sallan azahar da bayan azahar bayan magariba bayan isha kafin a ya yanzu ne ake cewa wato ainihin rawati ma'anar rawati su ne sallolin nazila da manzara kuma ya yi yin su kafin sallah ko bayan sallah sai sake ce musu rawatib an ce abu ratib abu da yau da gobe ne ana yin da shi albashi ake ce masa mai rati saboda duk wata sai an ba ka duk wata yau da gobe ana ba to duk sallah ne a zahar sai kai kafin ka ko bayan nan sannan yana da falala guda goma sha biyu ne wanda matsalar ma ya ce man salla fil yawmi wal layla tinta ashara raka bana Allahu lahu baitan fil janna ka salla raka goma sha biyu a cikin wini da dare za a za a gina maka gida a aljanna ummu habiba da tarwaito hadisin ta ce arba'an qabla zuhri وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر خذوا كافين أزار خذوا بيان biyu bayan azahar shida biyu bayan magariba takwas biyu bayan isha goma biyu kafin azuba su ne rakatar fajiri goma sha biyu to da ana ce musu rawati ya ji cikin su amma ba ka ba ai kafin da yarhamullahu ra'an salla arba'an qabla al-'asr Allah ya san mutum da ya sallati raka'a hudu kafin me kafin la'asar kuma ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla amma sai ce liman sha'a ku sallah kafin magariba ku yi kafin magariba ga wanda ya ga dama me yasa ya ce ga wanda ya ga dama mai ruwa hadisi ce ma kafata ya canza na su sunna so da kada dauke shi me dauke shi ya dauka yana da karfi kamar yin wanda ake kafin azhar ko bayan bayan sallar azhar to dukkanin nan wato mustahabi ne mansubi ne wasabayyub yawmal juma'a da sa turare ranar juma'a domin ya tabbata a aikin manzo ta sama yana sa turare ranar juma'a to duk wa'annan ba a samu umurni wanda yake jazin na yanke ba sai za a zama mustahabi kuma yana da falala dukkanin su sa turare ranar juma'a da yin ado ka sa tufafi mai kyau musamman karare don mu ta'addi wanka ranar juma'a shine aka yi sabani wajibi ne ko kuma mustahabi ne zancen inganci suna ce mai karfi saboda hadisi ya zo kusur juma'a ce wajibun ala kulli wanka wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wanda ya taɓa yin mafarki shine ba da giki to za a yi yana kamar dole ne amma abin da yake nuna ba wajibi ne wanda karina ne ta juya wannan wajibin ne hadisin da maza kuma yake cewa man ba yau mai jumati fa biha hawa neman wa man ka fa al-ghusl afdal wanda yi alwala yayin juma'a ka ma da da juma'a ka juma'a ka sake kaga da a ce sai kai wanka za ta yi kyau ai ba za a faɗa ba za ka ce amma wanda ya yi wanka kuma wankan ya fi a kan alwala kawai kuma sai na usman ya zo lissi sai na kuma yana kutuba akan mimbari bai zo da wuri ba shi kenan sai shigo masallaci sai na umar ta, ya ba ka zo da wani yana masa faɗa ya ce wallahi iya alwala ma kawai na yi ko dun ko ka jumawa ban samu ne ba ya yi laifi kenan sai na umar bai ce masa juma'a ka ba ta yi ba kaga a sai wankan juma'a ba ba wajibi ba amma dai sunna ce ne ku to wannan sune misalai na na mustahabi suna da yawa kuma yace wal qaidul awwal li ikhraj al muharram wal makruh wal mubah da aka ce ma talaba shari'un fi'lahu abin da mai shari'a ne mai aikata ai don ka cire muharram haramun an nemi aikata shi ne shi an nemi barin sa ne haka nan makaruri an nemi ka bari ne bari kuma ba a ce kai ba in ka ga dama kai ne in ka ga dama ka bari yace wal qaidu thani da baibai na biyu kai na biyu wani da wajibi ya fi da wajibi da aka ce talaba na gaira jazimi wato nema wanda yake ba ne yake ba a ba wajibi ba don da an ce kalaban jaziman ya zama ya zama wajibi to wannan shine bambancin su da kuma wajibi wajibi dole kai musabi kuma ba ba dole ba yace wal mandubu kama qala al musannif yusabu al mukallafu ala fihi shi mandubi kamar yadda malam mai imamu juwaje ya faɗa shine mai wallafa littafi shine musannif al musannif shine al mu'allif eh, amma sun bambanta shi suka ce mu'allif shi ne wanda zai ɗauko a wancan littafi da ɗauko wancan littafi da ɗauko maganganu wannan sai ya haɗa sai ya littafi shi ne mu'alli musallin kuma shi da kansa ne yake bakin hukunce hukunce daga aya da hadisi za ka samu aka hadisi amma zai ta gaya maka hukunce hukuncen ba ɗaukowa yake maganganun wani malami ya zai sa maka wani wani ana ce masa musanni to musanni ne wallafa littafin kamar yadda da wanda fahimta ke faɗa shi ne al'imamu juwayi ya ce yusabu al-mukallafu ala fi shi manzuri ana fatawa ko ana ba da lada wa mukallafin da ya aikata shi ne baligi mai hankali da ya aikata wannan amma me yasa da yake al-mukallaf a yaro ma ana saka masa yaro ya musa musabi za a rubuta masa lada shi yaro alhaki ne ba a kama shi da shi ko domin magana ma yake roki alqadamu an sarakati an zarge alqadami daga wasu uku an sabi hatta atal madagatin su ma wakati mai bacci da yawo to ai an dauke mu'akala ba za a kama shi da laifi ba amma yayi aikin lada ba za a ba shi lada za a ba shi sai ana aikin haji da yawo kuma ana umurtan yaro ya sallah tun yana dan shekara nawa bakwai zuwa goma zuma ne sun yi sallah wata zama wajibi a lokacin akan gaban mustahabi ne a a kansa kuma yana iya aikin haji har wata mata ta daga yaro ta ce za hajjun ya rasu da wani yaro ya aikin haji a rauha hanyar badar tsakanin maka da badina da badar so da haka wannan zai iya aikin haji maza su ma na na'am wala ajiyar zai iya yi ma za ki samu lada in in kika yi aikin hajin da shi to kaga mukallafi ana ba shi lada amma a yaro kai amma yaro ya aikata haramun ba za a rubuta maza alhaki ba haka nan ma ga shi aikata haram ba za rubuta masa alhaki ba kuma in ya aikata aikin lada ma ba za rubuta masa lada ba me yasa saboda bai san me yayi ba shi ya da bai san me amma yaro ana rubuta masa lada wa zalika bi qasd al-imtisal wato mutum yana samun lada ne in ya aikata mustahabi idan ya yi nufin bin umarni dama kai ne don Allah ya ke kai ko don manzon Allah sallama ya ke kai ko don in an yi akwai lada kenan dai ko ka aikata musabi in ba da niyya ba ba za ka samu lada ne ma'anar bi da imtisal saboda ina a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ba za ka sai ka aikata aikin da niyya za ka samu lada kuma kowane mutum za a masa sakamako gurgudun niyyarsa za a tafi juma'a masallacin juma'a za a tafi mutum biyu suka yi wanka sai ya yi kansa da niyan tsarka kawai don ya ji daɗin jikinsa ya gayu ya fita masallaci sai kuma ya yi niyan wankan da niyan wankan juma'a waye mai lada a cikinsu na biyu wanda ya yi don juma'a shi yake da lada wanda kuma ya yi tsafta kawai amma bai samu ladan wankan wankan juma'a ba duk da wankan kuma kila iri ɗaya suka yi saboda lasawa ba illa bin ba a ba da lada sai da niyya rashin ma ka fesa turare ba ka yi niyan a fesa turaren juma'a ba ba za ka samu ladan fesa turaren juma'a ba ko da ka kowanne sai kayi shi da niyyar su sannan za a baka ladan ba shi yasa ce bi qasdin intisal ko da ka niyya ita take gwamnati tsakanin ibada da da al'ada da niyya ne ake samun at-tamyiz na ibada wal adat za su yi abu iri ɗaya amma wannan da niyan ibada wannan da niyan al'ada mai niyan ibada ya samu lada mai niyan al'ada kuma babu babu lada mutum ya tashi karfe uku ya ci abinci da niyan ya koshi kawai wannan kuma ya ci da niyan sahur kaga mai wanda ya da niyan sahur zai samu lada wanda ya da niyan ya koshi kuma kawai wannan ba zai samu ba zai samu lada ba da ya ce wala yu aqabu ala tarkihi amma ba uquba idan mutum ya bar mandubi ba ba a zartar da shi wal mandubu khalimun lil wajib shi mandubi yana wa wajibi hidima ne wa huwa dafihun qawiyyun ala al-intizal bil wajib na biyu kuma wai abin ya sa aka ce mandubi yana yi wa wajibi hidima saboda in kana da ayyuka na nafila to za a cika safarilla ka dasu kaga wannan ka ajiye tafiyo ne kaman motar ka ne bayan tankin da yake ba da mai wa inji sai ka wani tankin a gefe daban ka tura masa mai aka haka wanda ya kare sai a jawo wannan haka to shi ne ma'anansa to da haka kenan shi mustahabi ayyuka na mustahabi suna cika ta maka ayyukanka na wajibi wanda ba su ainihin wato cika ba kamar yadda ya zo a hadisai sai ce wa fahuwa darisun kawiyun shi ne tun kudawa ne mai ƙarfi alalin tizari bilwaji a kan jizinkan wajibi ma'ana in ka gama yana nafin fili ba za ka same shi yana mai wajibi yanzu wanda yake rawa jizin nan kafin azari ya yi hudu bayan azari ya yi hudu zalla azari za ta kubuce masa ina ai jiran kama yake kafin da azari ya yi hudu zana da haka za ta kubuce masa kafin magariba ya yi biyu bayan magariba ya yi kafin asuba ya yi rakatar fajiri to ina kuma a ce maganin asuba to kaga in kana na fifili yana kiyamun laili sai za a ce ba ya sallar farilla to haka mai azumin litinin da alhamis kuma sai a ce ramadan ya gagare me yin sadaka to Allah za a ce ba a fita zaka a dukiyarsa yana da wuya to kaga na a sai idan kana yin nafila zai karfafa ka wajen yin farilla yace idafatan ila annahu yujbirun na fiha muti tare da cewa yana tsora tawayen da aka samu fiha a cikin farilla bayan zai karfafa ka wajen yin aikin farilla sannan yin farillan ka ya kauye kuma to za a cika ta maka farillan ka da wannan kama dallafi sunnatu ala zalik kamar yadda sunna ta nuni a haka don an je an auna ayyukan mutum a lahira خذ هذه كذا فارع هنا أول ما يحاصر به لحد يوم القيامة الصلاة فموجد التامة قبل الوسائل وعمالك وموجد الناقصة قبل الوسائل وعمالك أخي أولا سنة مصنفي بأعطاء متاسي بوا وفي الله تعالى سيبقى ونعكس يقول سرود عبدي هل له من نوافل شيء الله رجاء سني سيجي خدوه بوا نهينا بناتي في اليوم نهينا لجيسي أتكا تعمل تقريلا بناتي لا أتكا تقريلا haka in azumi ne kana da nan in ka sai a cika ta azumin ka fila inda aka samu matsala aikin hajjin ka dama kayi na nafila sai a cika ta na farin nan. haka abin da ya shafi zakkanka an na samu dan matsala akwai gigi Ko sadakar da kake wa sai cika ta maka zakkanka to kaga fila ba karamin muhimmanci ne ne ita ba ko mustahabi yaqulu bi rahimahullah shine abu isa kai bi min al-muwafaqat wani babban malami ne a mazhaban malikiya ita ta biyu kawai a duniya kuma ya shahara shi ne da al-muwafaqat da al-ittisab al-muwafaqat fi ne na usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya fi ne mai muhimmanci kurai da gaske amma mai wahalan fahimta ilimi ne a tuntunkule a tuntunkule a cikin littafi al-muwafaqat mujalladi biyu ne sami a littafi al-ittisab bi sunna wato riko da sunna inda bayanin sunna da kuma bid'a hadarin bidiyoyi ba malike ne wanda ya jarabe guda biyu sun samu karbuwa a duniya shi yasa abun da aka sha ɗibe ya samu shahara a duniyan ilimi amma wanda ya yi littafi ashirin bai shahara irin yadda abu isa aka sha ɗibe ya shahara ba saboda ilimin da ya zuba a cikin wayannan littattafan nasa na wasa kwakwalwa ba wai nan kare kawai wani ya ce kaza kaza ba ilimi ne mai zurfi a ciki to abun da aka yana cewa almandubu iza tabartahu itibaran a amma shi mandubi in ka kula da shi kudawa ga mimme wajen sabo hadiman lilwaji za ka samu yana wa wajibi hidima li'annahu imma muqaddimatun imma muqaddimatun lahu imma nafila ya zama ya gabashi wajibin. kamar irin sura wajib din nan sai ka yi sai ka zo kai wajibi aw me aw tafkarun bihi ko me tinatar da kai mai farillan yanzu in kana azumi ta dauki ba sai ka dinga tinawa da ramadana ba in kana sadaka ai ka tina da mai da zakka to kaga zai tuna maka na farilla ne yace abin nan kana min jinsi alwajib aw la shi wannan wajibi yana daga cikin jinsin sa ko kuma baya daga cikin jinsin sallan nafila zai tuna maka farilla to sallan nafila kuma zai tuna maka sadaka ma ya tuna maka wani aiki bin iyaye sadar da zumunci tun da kai kana abubuwa na nafil fili na mustahabi to zai iya tuna maka wani mustahabi ma kai ba lalle sai ya zama daga cikin jinsin sa sai yace fallazi min jinsi wajib wanda daga wanda wajibi yana daga cikin jinsin sa ka nawafil salawati ma fara'idiha kamar nafi binun sallah tare da me tare da farjan su kamar nafi binun sallah tare da farjan su wallazi min ghairi jinsihi wanda kuma ba daga cikin jinsinsa sa wato misali nafilan da ba cikin jinsin farilla kan siwaki kamar azwaki yanzu azwaki akwai na farilla ne ba na farilla amma in kana zai tina maka abubuwa da yawa na ayyukan alkhairi wanda ya kamata ka dinga yi na wajibi wa ta'dilil istiqari da gaggauta buɗe baki kaga gaggauta ba wani buɗe baki na wajibi ko amma kaga gaggauta buɗe baki zai tina maka mai ayyuka da yawa na musahabi da jinkir da jinki wa ta'khirus suhur da jinki ta sahur kamar yadda zuwa cikin hadisi la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu sahur matikan al'umma na ba su gushe da alkhairi ba Matikan suna jinkirta suna gaggauta buɗe baki suna jinkirta sahur to duk wanda kula da wannan sunna a cikin nan kuma zai buɗe bakinsa don ya samu lada na gaggauta buɗe baki kaburjiyansa ko karfe ɗaya tashi ba zai je ba sai dan karfe hudu wajen karfe hudu zai yi zai ya samu jinkirin buɗe babun nan sahur ya samu lada ai wannan zai iya kiyaye wasu nafin ma zai iya kiyaye farin da ku to zaka duk wanda ka ga dagi akan mustahabi to yana daga cikin wato as-sabiquna al-awwaluna kenan ko as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun saboda haka zai za ka sami cikin wato Asabiku bil khairat wanda yake rige rige da wajen ayyuka alkhairi yace wa ma'ana kalamihi ma'anan maganar ash-shadibi ina ce ash-shadibi abu isaka ash-shadibi ko ba ash-shadibi mai mai sharhin abun nan ba mai mai shadibiya ba mai qira'at ba shi wancan zaman ne ash-shadibi usuli al-maliki rahimahullah Allah ta'ala ya yi masa rahama yace anna man hafaza 'ala al-mandubat duk wanda ya kiyaye mustahabbai hafaza alal wajiba zai kiyaye wajiba kuma wa man qassara fil manduba wanda kuma yake da kusur yake da takaita wajen yin abubuwa na nafila fa huwa urbatun to shi dalili ne li an yuqassira fil wajibat ya takaita wajen wajiba Kuma an ce urba illa fa'ila abinda zai dauke ka kai wani abu daban zai ga wanda yana sakaci na nafila to zai sakacin farilla in ka ga yana dagewa wajen nafila to zai dagewa ne farilla to amma fa shedan kuma yana shiga cikin al'amuran mutane yanzu ka lura da yan bidiya suna dagewa kan zikiri ba su dage su sai su sai amma in ka zo ka duba sallolinsu kuma wallahi wani shehin kare ma bai zai ke sallar ba kukkukkukkukko ya gaba ba ruwansa da wani abu na wani ma har ya kai matsayin da bai zai jam'i ba ma ina ga ku gaskiya ne wani jam'i ma bai zai je ba wani sallar ma zai je an dauke masa Ka ba ya a ƙarshe ga wannan kan wahayi shedan ne kawai to ga mustahabin kuma za ka ga ana yin zaji kullum ana rike da tarbi ana ja ana ja amma in an zo wajen farille kuma fa sai ka ga ana ne sai ka ga ana wasa to kaga wannan ba a misali da irin wa'annan kwata-kwata saboda sun bar sunna bidiyoyi suke a kansa duk wanda ya bar bidiya kuma to zai bar sunna Ya sa imam abdullahi bin abba kai cewa tarku bidiyatin khairu min ibadati sana kamar bidiya ɗaya ya duka yin shekara kana kana ibada ta nafila to da in ka shiga wannan bidiyar za ta jawo maka wannan ta jawo maka wannan sannan ta yanka maka wannan sunan ta kashe maka wannan ta danne maka wannan haka za ka dinga barin sunoni kana tafiya bidiyoyi to ba da su ake misali ba mutumin da yake bin sunna in ka ga yana fila to zai kiyaye ne zai kiyaye Ya ce wa jumhurul usuliyi jumhurul usuliyi mafi yau malamin usulu ala anna manduba ma'murun bihi sun tafi cewa mandubi an yi umarni da shi hakikatan hakika ai mun faɗa ko muka ce ma amara bihi shari'u ala waje ala ghairi wajhi kaga umarni ne kenan shi ma yace kama kaddama fi ta'rif kamar da ya gabata wajen ta'rif li anna al manduba da'a saboda mandubi da'a ne mustatu abu na mustahabi ai da'a kake wa Allah ta'ala wa da'atu takunu bi intisali amri Allah ta'ala shi ko da'a da bin umarnin Allah ne ake samun me da'a shi sa manzo sai yace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki ba mu muka ce yayi ba in dai na ibada ne za a bayar masa kun fahimci ma'anan kenan ba yanda za a yi wani abu ya zama ibada babu umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai da wani shehi yake cewa wai addini abu biyu ne ba na uku yi ka bari babu wani na uku wani wa ma atakum rasulu kuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da manzon Allah ku yi ku yi abin da ya hana ku ku hanu ku bari wai babu na uku to idan kai wani abu aka ce bid'a ne wai sai ka ce to manzon Allah ya hana ni? abinda bai hana ba kaga bai zai zama bai ba ba ah, to kaga nan akwai kutuka da warwara ko ya ce abu biyu ne umarni da hani in an tafi a yanda a wannan ka'idan ma da ya tafi da ita wanda ba daidai bane kuskure ne idan ka ce manzon Allah ya hana ne sai mu ce to manzon Allah ya ce ni? tun da ai akwai umarni ko ya ce umarni in ko bari sai ce to manzon Allah ya hana manzon Allah bai ce ai bai ce ba hujja bane amma manzon Allah ya hana shi ne hujja to kaga ya rusa ka'idar san kenan don ya ce ine da bari sai kuma ya ce bai ce ai ba ba hujja ba ne ya hana shi ne hujja to kaga in ka ce manzon Allah ya hana ne sai a ce to manzon Allah ya ce ai ne kaga sai a yi ta tafiya a haka ke to ban nan tunawa manzon Allah ya hana ya hana bidiya don ya ce man amila amara laysa alayhi amruna fa huwa raddu kaga ya ce in kai ba ba shi umurce ka ba za a miyar maka sannan iya kuma mujasatil umuri fa inna kullu mujasatin bidiya ya ce kar a yi bidiya ka shedinka to wannan abu kuma bidiya ne to kaga in kace manzala ta kuma bai hana ba to kaga ka ce babu bidiya ma a duniya gaba ɗaya kenan ko manzala ta ma ya ce maka akwai bidiya kuma har ya hana ka to ka wannan ka'ida ce ta son zuciya kuma ake shigar da wanda ba su da ilimi a cikin ta wanda ba su san ka'idojin ba sai a ce musu ka'idan guda biyu yace menene yana manduba ta'atun wa ta'atu takunu bi intisari amri Allah ta'ala to da haka in dai ibada ne sai an umurce ka in ba umurce ka ba haramun ne kai amma abun da yake na yau da kullum sai in an hana ka ne zaka hannu abu na al'ada in ba hana ka ba ce kai amma ibada kan dole ya zama alaihi amruna yace fakanan mandubu ma'muran bihi haqiqatan to da haka duk abin da za ka maka mustahabi ne yana da lada yana da falala to lalle an yi umurni ne da shi in ko ba umurni da shi ba ya zama bid'a haramun ne a shari'a yadda kala ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan to kaji yanzu a kuri za mu nawa ka da al adalu aka ce duka Allah yana umarni da su to yanzu al'adalu adalu ne ko wajibi wajibi ne ka zama adali ka adali to isa ihsani ba mustahabi ne bai zama wajibi ba ne, kuma Allah ya umarni da shi sai ka duk wanda yake na wajibi da mustahabi to akwai umarnin Allah tare da shi inna Allah ya amuru bil adli kaga wajibi kenan wal ihsani kaga mustahabi kenan ka ba mutum mutum ne ya maka aikin dubu goma na leburanci in ka ba shi dubu goma ka kama zame adalci wannan wajibin ka ne maka ba Allah zai tambaye ka sai ka zo ka ba shi dubu goma sha daya ka masa mai kenan ihsani wannan yamma kai ba Allah zai tambaye ka ba kuma dukkanin umarnin Allah ne inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani yace wa hadha amrun amun yashmalu alwajib wal mandub yana hade wajibi da mandubi gaba daya wa sayati insha Allah ta'ala fi bab al-amri zai zo a babin umarni inqisam al-amri ila amri ijabin wa amri istihbabin wallahu a'lam za a raba umarni kala biyu akwai amru ijabin da amru istihbab umarni na wajibi da umarni mustahabi don har yanzu mu zo ka'idojin usul fiqh ba tukun har yanzu akan shimfiɗa muke ba ba mu zo kawai din ba sai mun shiga irin su al-amru wa nahyi tukun da al'amu wasu kasu da da muqayyad da mujmal da mubayyan da sauran sai ce wallahu ime ce mai na cewa duk abin da kaga aka bauta Allah ta'ala da shi ko zai zama wajibi ne ko mustahabi ba a bauta Allah da haramun ko makaruhi ko ja'iz dan ja'iz dama babu lada ta zai zama ibada mustahabi ga makaruhi ba lada ta zai zama ibada haramun alhaji za a rubuta maka ta zai zama ibada kuma to da haka in dai ka ji wannan abu ibada ne ko dai ya zama wajibi ne ko kuma ya zama mai mustahabi to da wajibi da mustahabi ko ba sa tabbata sai su samu umurnin Allah da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne dai abu zai zama maka wajibi ko mustahabi inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan ko manzon Allah ya sa manzon Allah ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki na ibada babu umurnin mu akan sa fa huwa radd za a nemi masa da kansa ba za a karba ba kaga wannan shine mai ne bid'a duk wanda ya taimaka maka wani abu mai kyau ne musulmi to ina umarnin Allah ko umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abu yace wa yusammal madhubu sunnata madhubi ana ce masa sunna wa mustahabban kuma ana ce masa mustahabbi wa tadawwu'an ana ce masa tadawwu'i amma kaga al'adar mu abin nan azumi na mustahabi shine ake cewa me ake cewa tatawwuri wa naflan kuma ana ce masa nafila nafila kuma mai sallah ta mustahabi ita ake ce mata nafila amma duk ma'anan ɗaya ne kuma wa fadila ma ana ce masa fadila malam bai kawo nan ba wanda haka fadila shine abu na mustahabi wanda ce masa marhubun fihi abin da ake kwadayin lada a cikin shi sa abin nan rakatul fadi ake ce musu minar rasa'i sana daga cikin abubuwan da ake kwadayin lada a cikin yace wa hadha ala ra'ayi al-jumhur wannan akan ra'ayin wato mafi yawan malamai shine mandubi ana ce masa sunna khilafan lil ahnaf sabanin hanafiya الذين جعلوا al-manduba muradifan suka ce mandubi yana daidai da nafila shine ma'anar muradifan muradifan kari kenan wala karahata indahu fi tarki wai in ka bar babu karhanci ai ya kamata duk wani mandubi ya zama kishiyansa ne bare sa makruhi idan an ce mustahabbi ne mandubi ne ka ci abinci da hannun dama to in ka ci da hannun abu ba ka ka ka tabbatar suka ce a su babu wani in an ce mustahabi ne ka sha ruwa a zaune in ka sha a tsaye ya zama mai ya kamata ya zama makaruni to haka in ka jujjuya to amma an ce abu nafilan ya fita daga wancan istilahi nafila to kaga wannan makaruhi bai zai shigo ciki ba yanzu misali idan na yi sallan farilla ya kamata na yi nafila sai ban yi ba za a ce na aikata mai ba makaruhi ba sai dai da zan yi nafilan kuma zan samu mai lada to suka ce duk wani mandubi to kawai kishiyarsa ba makaruhi ba ne ba karhanci wajen mai wajen bane sai ce a akwai waɗanda in ka bar su za a ce ka aikata makaruhi a wanda kuma in ka bar shi ba za a ce ka aikata makaruhi ba sai ce wa farraku na sunnati wan nafsi suka riba tsakanin sunna da nafila wa ja'aluha suka sanya sunnan a alamin ta fi nafila sama rutubatan wajen daraja fa in muakkadatan in tana da karfi fa tarkuha makruhun suka ce barin ta abun ki ne tahriman amma na me na haram shi yasa da aka da aka ce abin da suka ce da aka ce witri sunna ce mai ƙarfi suka ce su wajiba ce in an mata akwai me akwai haramci wa in kana ghayra muakkada idan ba mai karfi bane fa tarkuha tanzihan to barin wannan sunnan sai ya zama karaha ce tanzihiya wato na tsarkake mutum babu alhaki idan ka bari to da haka makaruhi kala biyu ne akwai karahatu tahrimin akwai kuma karahatu tanzi karahatu tahrimin kaman Allah ta'ala ya jijjiro abubuwa na haramun na haramun sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga har shirka an faɗa can ba to kaga makruha muharraman ake nufi a to amma a istilahi malamin usulul qalbin an ce abu makruhi to zai zama me wato in ka bashi babu alhaki kawai shi ne wato ba haramun ba bane kenan karahatu tanzihi ne don a tsarkake ka ba don ya zama na ka abin nan don za ka saba Allah ko za a maka za a maka hukuma ba wannan idan mun dauki sunna me abin nan a istilahin malamin usulu da fiqh kenan ko amma idan muka dauki sunna kuma fi istilahil am ko a istilahin malamin hadisi me ake nufi da sunna shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw Abin da aka ce manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko an aikata a gabansa bai hana ba kaga abu na ibada in an ce maka wannan sunnar manzon Allah ta sama a istilahin malamin hadisi ko mu ce fi istilahil am a istilahin malamai umuman to ko wannan ba a bashi hukuncin wajibi ne ko mandubi ba abinda ake son a ce maka wannan abu an shar'anta shi in an ce haza hazi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Mana haza mashru'un shar'an an shar'anta shi in kana neman wajibi ne ko mustahabi to shigo cikin likatafin fikihu sai zuga maka wajibi ne ko mustahabi amma don an ce maka wannan abu sunna ne a ilimin hadisi to karka yi tamanin an ce maka mustahabi ne wannan ba haka wani ke za ka ga sallan azhar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai saka ce kuma mustahabi bane wajibi ne to kaga wannan istilahin ana nufin kishiyar bid'a ne wannan haza sunna sai ka ce wa hadhihi bid'a hadhihi sunna wa hadhihi bid'a in an ce maka sunna istilahin malamin hadisi to kishiyar me kenan kishiyar bid'a amma an ce maka sunna a islahin malamin fikiyo kuma kishiyar me wajibi wato abin da yake ba wajibi ba wanda yake na mustahabi shi yasa sunnan ma su ce akwai mai karfi abu wanda take wato an yi mara karfi an ce maka sunnonin sallah kaga ba wajibabbun sallah ake ake nufi ba na fata mun fahimta so da idan aka ce maka wannan abu sunna ya kalura malamin fito ne ga maka to yana nufin mazubi ne mustafi ne in ko malamin hadisi ne ga maka yana nufin me an shar'anta shi a addini ba bid'a bane ba kirkiran sa aka yi ba haka manzon Allah ta so yi shi ko ya ya ya umarni a yi shi na fata mun fahimta sai ce wani kitu musali wani abubuwan abu yake ne? shabari mutu ya ana ku sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi da kariyar assalamu alaikum wa rahmatullah ba su masallaci ku gyara wani abubuwan da ke ke rukana